wannan sirri na mallaka sai fa mai rabo ba insha Allah to yana da matukar amfani ga wanda yake da bukatari amma ba mu bada ba don a zalunci mutum ba mun bada ne don a kara ƙarfafa soyayya da kuma wato ainihin na tsakanin juna kenan to wanda yake so ya wannan sirri ga nan zamu bada don a yi domin a samu biyan bukata insha Allah to idan ya kasance zuwan ka na wannan gida na Asraru TV NG shine zuwan ka na farko to muna maka barka da zuwa wannan gida kada ka manta da ka daure ka danna mana wannan alama ta ja ka danna karrawa ta sama kenan da zarar mun dora sabon sirri insha Allah zai shigo maka wayanka ka tura ya uwa al'umma domin su amfana da wannan sirri muna godiya kwarai da gaske um, wanda ya kasance tsoho na gidan nan ta muna mishi barka da wannan rana ka danna mana liking idan ka ji daɗin wannan bidiyo kenan hakan yana nuna mana akan cewa kuna jin daɗin bidiyon da muke kawo muku insha Allah abin muke so shine a tura ƴan al'umma domin su ma amfana da hakan idan kana so kai wannan sirri shine duk da wato ainihin um, yawanci wasu ba su gane me nake faɗa akan wannan sirri ba a kwanakin baya na saki irin shi amma me sakamakon yawan tambayan da ake da ake dinga a kai to shi sa zan kara maimaita mutane domin a yi kuma wasu sun ce sun ji daɗin sosai to kuma wato ainihin wasu sun ce ba su fahimci kamar yadda nake magana a kan sirrin ba. To yanzu zan yi shi am um, ɗaya bayan ɗaya ya kasance kowa ya fahimta. Idan kana so farko dai abin da ake so idan kana da budurwa to ana so ka sami wato ainihin sahun takalminta wato ainihin inda ta taka da takalminta. Inda ta taka da takalminta to iya wajen iya ƙasar wajen ake so ka ɗebo ko kuma saurayinki inda ya taka da takalmin shi iya ƙasar wajen ake so ki ɗebo. to haka za a yi haka kowa zai yi idan ke mace zaki sai ki ɗebo ƙasar da ya taka ya sahun takalmin shi inda ya taka ko da takalmi ya taka ko babu takalmi to ana so a ɗebo sahun gurin inda ya taka ke ma haka to idan aka ɗebo sai a zo gida da wannan kasar nan sai a rubuta jauhara kafa uku jauhara kafa uku idan aka rubuta ta a jikin allo sai a wanke idan aka wanke sai a ɗan samu abu kwano haka sai a zuba ko ke ma sai ki zuba to sai a zuba wannan ƙasar a ciki a dan gauraya ta ta haɗe jikinta da wannan ruwan rubutun to sai a samo idan namiji kai za kai sai ka samo lalle lalle na mata haka yau ka samo lalle na mata sai ka wato ainihin ka zuba shi a ciki sai ka wanke hannunka ka zuba lallen a ciki cikin ruwan rubutun sai ka wanke hannunka bayan ka gama sai ka je ka samu Kada ɗan haƙa rami sai ka zuba ruwan ka ɗaure kwanan ka ƙara zuba a cikin wato ainihin shi, um, shi ramin kenan saboda ba a so ka zubar da ruwa inda bai dace ba. Wannan kenan. To ke kuma mace yadda zaki ki idan kika ɗebo ƙasar gurin to abin da ake so shine idan kika ɗebo ƙasar gurin takalmin kina so shi sauran ya dinga zuwa gurinki yauwa, ya dinga zuwa gurinki. Idan kika ɗebo ƙasar gurin to, za ki samu wato ainihin ki rubuta ke jauhara kamar kafa ɗaya haka za ki rubuta a jikin takarda kafa ɗaya za ki rubuta a jikin takarda sai ki sami wato ainihin wannan ƙasar da kika ɗebo ta sawun takalmin shi sai ki zuba a wato ainihin a cikin takarda na tsakiya takarda sai ki linke ki layarta idan kin yi layarta sai ki je ki samu kamar inda idan kina so aikin kamar ya kasance na ɗan wani lokaci ne To wannan layar kullum ki dinga ajiye ta a dai wani guri wanda ya kasance yana da akwai zafi a gurin. Misali idan gari ya waye to sai ki je ki ɗora a saman gida haka rana ta dinga dukan wannan ranan kenan. Idan kuma akwai murhu a gidanku to sai ki haka tsakiyar murhu sai ki saka wannan layar ki binne ta ba za ta kone ba. A kasan murhun za ki haka sai ki haka rami sai ki binne to insha Allah zafin zai dinga buga to insha Allah bugun wannan um, layar da yake insha Allah zai sa saurayi ya dinga zuwa ki akai akai bi iznillahi yawa ko da a ce ba baki da namiji to zaki iya yi wa namijin domin ki ga kin mallake shi kai ma zaka iya yi amma kai wanke hannu ka zaka insha Allah to duk wanda ya wannan sirri zai samu biyan bukata na mallaka kar a yi wasa da shi a tura yan uwa domin su amfana assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mun gode sosai sai an jima